الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم شاء ga watan rabi'u tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu ƙaunin layi ta'ala wa ila adin kawun huda بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى باب ke cewa wa la'adin adin akhahum huda sannan kuma zuwa ga adawa mun aika da dan uwansu hudu ala ya qaumi ibudullah yake ce musu ya ku mutane ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairu hmm. ba ku da wani abun bauta in ba shi ba na'am wa qawlihi da kuma inda yake cewa iz anzara qaumahu bil ahqaf eh wazkur akha iz anzara qaumahu bil ahqaf wato ka ambaci dan uwan adawa shine annabi hud lokacin da yayin mutanansa gargadi bil ahqaf a can tudun rairayi ahqaf can wani tudu ne na rairayi inda su mutanen adawa suke zaune shi annabi hudu ya musu gargadi ya nuna musu kurakuransu amma kuma ba su gyara ba na'am ila qawlihi kadhalika najzi alqawm almujrimin har inda yake cewa haka muke saka wa mutane mujrimai na'am fi an ada wa sulaiman an aisha an annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin shi akwai ruwaya daga ada da sulaiman daga aisha ita kuma aisha ta karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qaulillahi azza wa jalla da kuma inda Allah ta'ala ke cewa wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya amma adawa an halakar da su da wani irin iska mai ƙara mai wuce gona da iri sarsarin mai ƙara shadida mai tsanani atiya mai wuce gona da iri qala ibn uyayna ibn uyayna ya faɗa atat alal khuzan eh wato ta wuce gona da iri ga ainihin masu taskacewa masu kokarin su kare ta an gane ku ta fi karfin su kafaraha eh. alaihim sab'a alayali wato Allah ya horar da wannan iska a gare su jarare bakwai wa samaniyata ayyamin da kwana takwas husuma a jere ta tabi'a eh wannan iska wanda Allah ya halakar da su sai da aka yi wato dare bakwai kwana takwas a jere an gane iskan nasa nasa ainihin tsara karfi mutatabi'a ma'ana husuman ai mutatabi'a a jere fatara alqawm fiha sar'a ka ga mutane a cikin cikin wannan iska suna sar'a fada duga sanan duk an kayar da su saboda ƙarfin wannan iska ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kai ka ce su kututturan dabino ne wanda yake usulu ha ai ne usul ai a hajjaz ne usul din shi shine tushen ainihin iccen dabino fa hal tara lahum min baqiya shin kana ganin wani saura a gare su na'am kana ganin wani wanzuwa dukkan su gaba ɗaya Allah ya halakar da su na'am baqiya eh fa hal tara lahum min baqiya ai hal tara lahum min baqiya eh حدثنا محمد بن أرعرة حدثنا شعوبة عن الحكم عن مجاهد نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كربو دغدا عباس الله يقرا مو يدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دغا النبي صلى الله عليه وسلم يا شي نصرت بالصبا wato an taimaka min da iskan gabas wa uhlikat adun bitabur sannan an halaka da adawa da iskan yamma an gane ku wato manzo sallallahu alaihi wasallam idan zai yi jihadi Allah yakan taimaka mai da iska iska na nasara wannan iskan nasara shi ake kira soba shine iskan gabas an gane ku da shine Allah yake ba manzon Allah nasara idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin yaki eh qala wa qala ibn kasir al-allama ibn kasir ya ce an sufyan al abihi an ibn abi nu'aym an an ibn abi nu'm na'am kullu ham yace nu'm eh nu'm na'am an abi sa'id radiyallahu anhu qala daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake ba'atha aliyan aliyu radiyallahu anhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi zuhaida aliyu dan abi dalib radiyallahu anhu ya aika wa manzan Allah da wani zinari an kawo shi da da ya aika mai da wasu zinarai Ba a qasamaha bainal arba'a sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan zinari tsakanin mutane hudu al-aqra ibn habis farko dai ya ba wani mutum ana kiran shi al-aqra ibn habis al-hanzali mujashii sannan ya ba wani mutum mai suna al-mujashi'i wa uyayna tabni بدر الفزاري فنن يبا ya ba بدر الفزاري وزيد al-fazari wa zaid al da zaid hudu wanda manzon Allah ya kasa wannan zinari ya bayar kuma a lokacin da manzon Allah yake kasan nan akwai mutane da yawa a wajen amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsallake su bai ba kowa ba sai wa'annan mutane kada a manta akwai su Abubakar akwai su Umar akwai su akwai manya-manyan sahabbai suna wajen amma manzan Allah bai ba kowa ba sai wa'annan mutane guda hudu ina fatan gane wannan eh summa ahad bani nabhan sannan sai manzan Allah ya ba wani ɗaya daga cikin ƙabilan bani nabhan wa alqama tabunu ulata sannan ya ba wani mutum ana kiran shi alqama bin ulata al-amiri na'am summa ahad bani al-kilab sannan ya ba ɗaya daga cikin ƙabilan bani kilab wa ghadibat quraishun wal ansar a lokacin nan quraishawa sun ji haushi da su da ansar ko ba ka ba hmm. quraishawa sun ga cewa su suka fara shan wahala tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin duk mutumin da ya amsa sunan musulunci sai ya sha wahala na fata gani babu mutumin da yake amsa sunan musulunci sai wanda yake yi da gaske saboda ka san da zarar ka ce kai musulmi ne kai kalmar shahada to kai shirin fuskantar azaba kenan to haka ainihin Qurayshawa suka zauna tare da manzon Allah suka sha wahala aka azabtar da su daga baya suka yi hijira tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam to kaga su suka fara shan wahala lokacin da duk duniya gaba ɗaya babu musulmi sai su kuma su suka fara yin hijira su suka fara ciyar da dukiyansu wajen ganin cewa addinin musulunci ya ci gaba to gashi kuma sannan ga mutanen madina wanda mutanen madina su ne suka bakuntar da manzan Allah lokacin da mutanen makka suka gyamace shi lokacin da mutanen makka suke neman ransa mutanen madina suka ɗauki manzan Allah suka kai shi madina sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma suka yi alƙawarin za su ba shi kariya da ainihin dukiyansu da jikinsu da ransu sannan za su yi amfani da ƙasarsu wajen ganin cewa addinin musulunci ya haɓaka to wayannan mutanen da suka yi irin wannan kai a tunaninka da manzon Allah ya samu wa'annan yan zinari suwa ya kamata ya ba a tunanin ka zuwa ya kamata ya ba kaga za ka yi tunanin ya kamata ya ba ainihin muhajirun da kuma ansar ko ba ka ba to sai gashi manzan Allah sai ya ba wasu mutane wanda wayannan mutane ma sababbin musulunta ne an gane ko ba su mata da cikin musulunci ba wayannan mutane ba su yi gwagwarmaya ba ba su sha wahala ba a wajen kariya ga addinin musulunci sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ba su wannan zinari na'am qalu yu'ti sanadi da ahli najdin wa da'una? sai su ainihin qurayshawa da kuma ansar suka ce manzon Allah zai ba shuwagabannin mutanen najd mu ya kyale mu Shuwagabannin mutanen najd wanda ba su dade da musulunta ba Shuwagabannin mutanen najd wanda ba su yi hidima da musulunci irin yadda muka yi hidima ga musulunci ba ya ba su ya gyale mu a innama Shi ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta ba su ne ina lalashinsu, kuna ne gane ina lalashinsu, ina lallafa su domin su ƙara tabbata a cikin musulunci kun fahimci wani ai wa'annan mutane manzo Allah ya ce ya ba su ne saboda sababbin musulunta ne ana kiransu ci kulubu. mutanen da ake lalashin zukatansu saboda ana so su ƙara tabbata su ƙara kabuwa a cikin addinin musulunci Ke na ƙarƙashin wannan idan mutane suka musulunta an aka ga alamar rauni tare da su ana iya yin amfani da dukiya a hankali ana ainihin dafa musu da dukiya har ya zamanto an karantar da su addini sun fahimci addinin da kyau inda nan gaba ana ha maza ha mata ba za su rabu da addinin ba na ba san gani saka wani lokaci akan duba raunin mutane sai a dafa musu koda da dukiya ne saboda ana so musulunci ya kafu a gane ko su fahimci musulunci da kyau da zarar sun fahimci musulunci da kyau shikenan Da saboda haka wannan shine abin da ya faru manzon Allah ya dauki wannan zinari wanda aliyu bin abi talib ya aiko da shi daga yaman manzo Allah ya dauke shi ya ba waɗannan mutane sababbin musulunta waɗanda ake lallaba su ana lalashin su ana so su tabbata kuma mafi yawa daga cikin su shugabanni ne idan shugaba ya musulunta hadawansa da talakawansa cikin sauƙi suke musulunta an gane yayi to wayannan shugabanni da suka musulunta wanda manzo Allah ya ba din nan idan suka tabbata a cikin musulunci to kusan fadawansu gaba ɗaya za su iya musulunta sa'annan kuma talakawansu su ma idan sun ga fadawa sun musulunta za su bi su to kun ga hikiman da ya sa manzan Allah ya yi amfani da wannan dama kenan shi kuma a tunanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'ancan za su fahimta yana ganin za su fahimta tunda duk wanda aka ba gaba ɗaya babu wanda aka ba wanda ba sabon musulunta ba kuma duk wanda aka ba shugabanni ne manya na na ainihin wasu kabilu wanda idan suka tabbata a musulunci to lallai kan musulunci zai haɓaka an gane na'am shine manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam innama ata'allafuhu kawai ina lalashin su ne dan su tabbata a musulunci fa aqbala rajulun ga'irul ainain sai wani mutum ya fuskanto mai kogon ido yana da kogo a cikin idanuwa wato irin idan sa nan ya shige ciki mushriful wajnatayn sannan kuma yana da madaukakin kumatu an gane kundukukin sa manya manya ne yana da manya manyan kundukuki natiul wajbin eh irin mutumin da yana magana zaka kujin na kadawa saboda girman kujin to mutumin yana da kogon idanuwa yana da tudu na ainihin kumatu jabin na'am sannan kuma mai kumburarren goshi goshin shi ma ya kumbulo yana da kacin goshi irin ya sunan goshin nan da ake jirin goshin nan mai fitowa eh. to mutumin yana da irin wannan goshin nan mai mai bumburowa haka kassul lihiya kuma mai cinkoson gemu yana da gemu mai yawa mahlukun kuma gashi ya yi ƙwaryen bolo ya yi ƙwaryen molo misali irin ƙwaryen molo da kai na gyalli ina fata ka da wannan to wannan shine siffan wannan mutumin faqala ittaqillaha ya muhammad wannan mutumin fa mai gemu cinkoson gemu mai kogon ido din nan shine ya buɗe baki ya ce ittaqillaha ya muhammad ka ji tsoron Allah ya kai muhammad an gani me yake nufi yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi adalci ba wannan abin da manzo Allah yayi wa iyaz billah ya jingina annabi zuwa ga zalunci yace ka ji tsoron Allah ya Muhammad eh fa qala man yuti'i Allah idza asayt sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah bai gaya masa magana bin zafi ba sai manzon Allah ya amfani da hikima hmm. yace masa wane ne zai yi da'a ga Allah a duniya idan ni na saba in har ni manzon Allah na saba ma Allah wane ne zai biyayya ga Allah a duniya kenan wane ne mutumin kirki idan Muhammadu ya zama ya zama ya zama mutumin banza wa iyaz billah ay amanuni Allah ala ahli al-ard wala ta'manuni shin Allah zai amince da ni akan mutanen ƙasa gaba ɗaya amma ku ba za ku amince da ni ba Allah ta'ala fa ya amince da ni <clears throat> har ya turo ni na zama to manzo ga mutanen duniya gaba ɗaya to yaya za a yi Allah ya amince da ni amma ku ba za ku amince da ni ba na fata gane wannan sallallahu alaihi wa sallam na'am fa sa'alahu rajulun qatlahu sai wani mutum yace ya rasulullah ka bani dama in kashe shi an gane ka bani dama wato in kashe wannan mutumin mutumin da ya bude baki ya ce ma ittaqillah ya muhammad ka ji tsoron Allah ya kai muhammad ka ba ni dama in kashe shi in kashe lahira a hasibu Khalid bin Walid to ina tsammanin wannan mutumin da yake ya Rasulullah ka ba ni dama in kashe lahira ina tsammani shine Khalid bin Walid Saifullah al-Masrur mm wa mana'a sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya hana shi an gano wani ko hmm. manzo Allah ya hana shi daukan mataki akan wannan me kuke tunani da manzo Allah ya bashi umarni nan take zai aiwatar masa kuma mai kuce tunani in zai aiwatar inda ya aiwatar masa zai iya yiwuwa akwai wata barna da za ta iya faruwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hararo akwai barna da zai iya faruwa idan har aka dauki mataki na kashe shi ina fatan gane wannan to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana dole ne malami mai da'awa ya zama to mai hangen nesa hmm. yawa kada ka ringa biye wa ɗalibai don wani ɗalibi kawai ya ce ya taso da zafin kanshi kai kuma sai ka yi amfani da dattakunka da ilimin da Allah ya baka na ba gane in ka biye wa ɗalibai to za su kai ka zubaru za ka wani lokaci wani ɗalibi zai ɗauki zafi to shi kuma ɗalibin nan zafin da ya ɗauka iya tunanin shi kenan to kai kuma a matsayin mutumin da ya gaji ya ga yau ya yi gwagwarmaya ya san al'amura idan ɗalibi ya taso da zafi kai kuma sai ka kwantar da shi ka nuna cewa na san cewa kana yi da idan Allah amma dai babu maslaha ɗaukan wannan matakin in muka ce za mu kashe wane to zai iya zamantowa sababi na yin cutar da da'awanmu saboda haka a bashi duk da cewa maganan da ya faɗa hukuncin da ya kamata a mai ya kai mataki a kashe shi din saboda tun mutumin da ya zo a gaban taron jama'a an gane ko ya buɗe wa mutane kofa na zargin manzan Allah da zalunci kaga wannan mutumin ba karamin mabannaci ba ne saboda ya buɗe ma irin masu karamin ilimi masu karamin kwakwalwa su ma nan gaba wani zai ma ba haka an gane wannan ko to saboda haka amma kuma duk da haka manzan Allah ya toshe wannan kofa din cewa kada a kashe shi an gane idan aka duba abubuwa guda biyu barna guda biyu sai a duba wanda ya fi sauki eh. abin da ya aikata barna ne sannan kashe shi ma barna ne amma barnan da zai faru ta hanyar kashe shi ya fi barnan da mutumin ya yi don zai iya janyo barna da yawa ga addinin to shi sa sai manzan Allah ya dakata to wasu mutane suna kafa hujja da wannan hadisin akan halaccin yin inkari a bayyane ga shugabanni cewa a nan wajen gashi ai manzon Allah shine shugaba a lokacin gashi wannan bawan Allah ya fito a gaban taron jama'a ya ce ya Muhammad ittaqillaha ya Muhammad ka ji tsoron Allah kaga yadda za ku lura ma shin kamata ya kira annabi ya Muhammad inda ya san darajar annabi ya kamata ya ce ya Rasulallah to kawai sai ce ya muhammad na fatan gane wannan kamar a ce yanzu malami sunan shi garba ko sunan shi abubakar maimakon ka ce akar makalla ka ji tsoron allah sai ka ce abubakar ko garba ka ji tsoron allah kaga wannan alama ne na wulaƙanci an gane wannan to su waɗannan mutane masu irin wannan tunani idan kai abin da ba sa so duk mutuncinka za su iya zubar da shi to shine abin da wannan bawan Allah ya yi to shin wannan hadisi yana nuni akan halaccin inkari a bayyana ga shugabanni shin abin da ya aikata manzo Allah ya ji daɗi sauran sahabbai sun ji daɗi ga wani ma ya nemi a bashi dama ya fille mishi kai daga wannan hadisi ai mutumin nan da ya zo shi mutumin nan ba mutumin kirki ba ne kuma abin da ya aikata ba wai abin kirki ba ne ballantana a kafa hujja da shi akan cewa to ai gashi a gaban jama'a ya ma annabi inkari ya halatta a yi shugaba inkari a gaban jama'a inkari ga shugaba a gaban jama'a yana janyo barna mai yawan gaske na san gane wannan saboda haka in har mutum zai zo ya zo yana inkari yana faɗin kurakuran shugabanni a gaban taron jama'a to yana so ne ya haifar da wasu irin fitattunu masu yawa wanda Allah ta'ala kaɗai ya san ƙarshen shi a taƙaice dai a mahanga na ahalus sunna a mahanga na yan salafiya baya halatta wato mutum ya hau kan mumbari ko ya rubuta a jarida ko ya rubuta a social media yana faɗin kurakuran shugabanni ko da kaga mutum ya aikata wannan da sunan sunna zance da gaskiya kuskure ne zance na gaskiya ya saba ma ainihin manhaji na ahli sunna ya ɗauki manhaji na mutanen da ake kira khawarij ne shi wannan mutumin dama dan khawarij ne kuma dama aqidan su ta halatta musu su kafirta shugabanni su zagi shugabanni a gaban taron jama'a su a wajen su ba matsala bane su kaga wasu mutane sai suka kafa hujja da wannan hadisin akan cewa halaccin yin inkari ai wannan mutumin da ya inkari dan bid'a ne shi ba mutumin kirki bane kuma abin da ya aikata ba na kirki bane na'am kalamma walla to a lokacin da mutumin ya juya ya tafi wala sai manzo Allah ya ce inna min jidi hada lalle daga cikin tsatsan wannan mutumin daga cikin tsatsan shi aw fi akibi hada ko cikin zuri'an wannan mutumin qauman qara'una alqur'ana la yujawiz hanajirahum za a samu wasu mutane suna karanta alqur'ani baya baya wuce makogoron su suna karantawa kashin shi nan ne kawai na'am an gano wannan menene ma'anin baya wuce makogoron su ai suna karanta shi ba sa fahimtar shi kawai tilawar ne kawai amma sanin fiqhu karatun babu an gane ko? ya kamata in kai tilawa tilawa ya wuce daga bakinka ya shiga makogaro ya wuce har cikin zuciyanka ya shiga har cikin kwakwalwanka to su idan suka yi tilawa tilawan baya shiga cikin kwakwalwansu ina fatan gane wannan za su karanta aya abinda aya take nufi daban inda suka dafa daban ina fatan gane wannan to irin wa'annan wannan shine fahimta na khawarij kwakwalwansu baya rikan abu mai kyau kwakwalwansu baya rikan wannan abu barna ne ba sa duba barna su ba sa ma gano barna wani lokaci fa abu ne wanda zai iya janyo miliyoyin mutane su mutu amma shi kawai zai masu nan haka shi kawai zai ce tun da ina da gaskiya kawai zai na yi ta ko da miliyoyi za su mutu ta ba gani amma mutumin da yake da tunani na salafiya in zai aikata abu abin yana da amfani amma zai janyo hasarar rayuka masu yawan gaske kaga irin wannan sai mutum ya dakatar da shi saboda gudun zubar da jinin al'umman musulmi ina fata gane wannan yawa shi musulmi mai fahimta mai kyau yakan duba maslaha kuma yakan duba barna shi kuma dan ba baya duba maslaha baya duba barna kawai idan ya riga ya fahimci abu ko da abin zai ruguza musulunci ko da abin zai zama sababi wanda za a karya musulunci da musulmi shi zai aikata an gane wannan ko to shine abin da manzo Allah yake nufi ya min na din muruq as sami min ramiya ramiyya mutanen wato suna fita daga addini irin fitan kibiya daga abin harbashi irin yadda ka san kibiya na fita daga abin harbashi to haka suke fita daga musulunci to wannan hadisi masu kafirta hawari sun dogara da wannan hadisin ga ce ai manzo Allah ya ce yamriquna min ad-din yamruquna min ad-din za su ringa fita daga addini irin fitan kibiya daga abin harba shi su goma masu cewa ai ba su yi rinda ba suka ce cewa aka yi za su fita daga musulunci ba wai an ce sun fita daga musulunci ba da manzo Allah zai ce musu ne mara da addini ke hmm. amfani da siga na maji sun fita daga addini irin fitan kibiya daga abin harba shi a'a za su fita ne wato nan gaba idan suka ci gaba da wannan mummunan aƙida to wannan mummunan aƙida zai kai su zuwa ga nan gaba har su yi ridda amma ba wai ana nufin a matakin farko har sun yi ridda bane idan ka ce sun yi ridda to Aliyu bin Abi Talib wanda ya yaki Khawarij har ya samu galaba a kansu amma da aka tambaye shi aka ce wannan yaki da kai Khawarij shin kafirai ne su yace la minar kufri farru eh yace a'a ai sun ma guji kafircin ne mutane ne masu san addini ai gudun kafirci ya kai zuwa ga wannan kuskuren suna gudun kafirci amma kwakwalwansu yana da karancin tunani ba sa ba tunani da kwakwalwansu to duk mutumin da Allah ya jarabe shi da irin wannan kwakwalwa mai rauni wanda baya nutsu a cikin kogin tunani to wannan mutumin yana iya fadawa cikin manhajin hawari cikin sauki an gane wannan ko yawwa Ya na ahalar islam alaman gane su zaka ga suna kashe ma'abota musulunci wa na ahalar ausan sai su bar ma'abota bautan gunki su huta an gane su kawari duk inda suke babu masu shan wahalar sai musulmi an gane sai ga kafirai sun huta su a tunaninsu wai musulmi suna zaune a cikin garin musulmi tun mutumin da baya tare da su yayi rinda. tunda duk mutumin da baya tare da su ya rinda duk sallanka duk karatun qur'aninka duk zikirinka duk kaza dinka in dai baka tare da su sunan ka kafiri an gani suna iya zuwa ma masallacin da kake sallah sa harbe ka kana ma cikin sallah sa harbe ka wannan ba matsala bane na na dan hawari shi karatun qur'aninka bai zama kariya faɗin kalmar shahadanka bai zama kariya wai a ce kai musulmi ne kawai abin da zai kare ka shine ka shiga cikin su in baka shiga cikin su ba to sun dauke ka kafiri to kuma su a ka'idan su kafirai kala kala ne akwai kafiri na kusa akwai na nesa su a tunanin su a fara yatsan kafiri na kusa sa'annan a yaki kafiri na nesa su yahudawa da nasara da masu bautan gunki kafirai ne na nesa musulmi da suke sallah suke azumi suke zakka wanda ba sa cikin aƙidansu su to su ne kafirai na kusa suna yin amfani da gundarin nassin alkur'ani qatilul lazina yalunakum min alkufar wal yajidu fikum gilza ku yaki wanda suke kusa da ku daga cikin kafirai kuma su samu tsanani daga wajen ku tsananta musu to sai kaga suna ta sakin bama-bamai a cikin garin musulmi yi kundin bala nan nan wajen ana wa'azi kashe masu wa'azi ana cikin sallah su yi kundin bala bom bai fashe a masallaci duk a mutu su je kasuwa inda musulmi suke su fasa bom an gane kuma duk wannan abin da suke aikata fa jihadi wani zai iya zuwa ya yi kunin bakin wake ya yi kundin bala mutane suna sallah ya haɗa musu kuma za ka ga suna farin ciki lalle wane ya yi shahada ya kashe kafirai an gano wannan ku duba da ce ku gani irin bala'in da ke samun musulmi a ko'ina a cikin duniya a wato babu kamar wa'annan mutane khawarij duk inda suke to musulmi ba sa hutawa za su kashe musulmi su kwace wa musulmi dukiya su yi musu fyaɗe su yi matan su fyaɗe kuma duk wannan magana a iya tunaninsu jihadi suke yi kuma har cikin zuciyarsu wallahi ba sa ganin wani ba su kyauta ba saboda kwakwalwar yana da rauni an gano wannan ko za su gama ci a hanya su kama ta yi mata fyaɗe suna ganin kuma sun ma yi jihadi su kama matan musulmi su mai da su kwarkwara su kai su daji su ta saduwa da su kuma in sun ganka da dukiya su kwace wannan dukiya ganima ne wannan duk ba wani abu bane kwakwalwansu ne tsokakke ne shi suna da kwakwalwa tsokakke za ga kuma ma haddace qur'ani ba za ka magana ɗaya biyu sun kawo ma aya magana amma ayan fassara shi ba fassara bane na magabata fassara ne na irin tunaninsu da kwakwalwansu an gane ko to shi yasa musulmi ke shan wahalar wahalarsu suna kashe ma'abota musulunci su bar ma'abota bautan gunki su huta za su shekara talatin suna kisa suna kisa a garuruwan musulmi ba su ɗauko bom guda ɗaya sun wurga a amerika ko ingila ba tun zamanin manzo Allah haka tun zamanin sahabbai an fuskanci wannan wahala da su sun shekara wajen talatin ko shekara nawa suna faɗa da a mulkin muawiya sun ba da wahala sosai haka su aka mulkin banu abbas sun an yi ta bala'i da su har ya zama to an samu nasara akan wasu daga cikinsu da yawa na'am la in ana adraktuhum idan har na idan har na riske su la aqtulannahum qatla adin lalle zan kashe su irin kisan adawa irin kisan da Allah ya yi adawa to haka zan musu to wannan kisa an kashe su ne saboda kasancewa su kafirai ko an kashe su saboda wato tsira daga sharrin su idan ka kyale su ba za su kyale ka ba an gane in ma kai ma ka zage damtse ku buga da su in ma in ka kwanta kuma ka kwanta kai bacci za su bi ka haji za su yanka ka wanne ne ya fi sauki a gare ka shi ne kai ma ka zage damfe a buga don ko ka bugan ko baka buga ba su fa za su zo su same ka to su haka suke an gano wani ko to shi mu za Allah ya ce wallahi da ina raye na riki zuri'an wannan mutumin zulkuwai tira a tamimi wallahi in ina raye ni ma fa zan zan zan zo in yake su in kashe su kisa irin kisan adawa wajen yasu billah yan shi sifofin da aka faɗa na shirin nan yana da farin ido yana da kaza yana da kaza a kawai an faɗa ne don a gane shi kawai amma dai babban annabi ya faɗa daga cikin alamomin gane hawari a wancan zamanin ya ce yin ƙwaryen molo fi magun a tahalik alaman gane su yin ƙwaryen molo a wancan zamanin. ba sa barin gashi a kansu an gani su yan kawari a wancan zamanin to saboda haka su kuma kawari na zamani da suka je annabi ya ce su imamu a tali sai su tara gashi amma kuma suna da duk irin siffofin wa'ancan na kafirta musulmi kashe musulmi da kuma kyala kafirai su huta an gari sunan zamani da suka ji labarin cewa manzo Allah ya ce suna kashe ma'abota musulunci su baka fai su huta sai su zo su kai hari garin musulmi sau talatin sai su ɗan yi kundin bala a je ɗan amerika don sa wani fom haka ke tashi shi kenan sai a daɗe ba ƙara yi ba in ka ce to ai gashi nan manzo sai ce to ai mu ma gashi mun kai ma amerika hari gashi nan mun kai ma coci za su ɗan kai ma coci sau ɗaya amma za su kai wa masallaci ko hamsin a gari saka duk wani wayansu ba zai kubutar da su ba da za ka cewa babban target ɗinsu musulmi eh na'am حدثنا خالد بن يزيد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن العسود قال سميت عبد الله رضي الله عنه قال ناجى عبد الله الله يقرأ مثل هداية شيء سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر ناجى من الله ينا كرنت فهل من مدكر إيه babu ƙaurin layi ta'ala eh, babu inda Allah ta'ala yake cewa wa ila samuda akahum salihah zuwa ga samudawa akwai dan uwansu salih annabi salih alaihi salam shi Allah ya aiko domin ya gargadi samudawa akan shirkar da suke da kuma zaluncin su wa qawlihi kazzaba ashabul hijr al da kuma maganar da yake cewa mutanen hijr sun karyata ainihin manzanni alhijir mawdu'u samuda shi hijir din nan shine wurin samudawa ai mutanen samudawa sun ƙaryata manzanni Ɗaure? Kuma, a namu kaunin Allah ta'ala ne wa ila adi a kawun salih. Ina na kwan tsallake muku. Ita ce ya cuci yana gaba ne. Yana gaba ne wannan. Eh, ya cuci yana gaba ne. Yana gaba. Wannan ne dama. eh na'am na'am wa harsun hijr eh amma nan da Allah ke cewa harsun hijrun an gane wato kayan noma wanda suke abin sha makan cewa haramun eh wato kayan noma wanda aka haramta an haramta ga wasu an halatta ga wasu ai hijirun kayan noma wanda aka haramta wasu mutane amma kuma manyan mutane manya daga cikin kafiran sun halatta wa kansu sun haramta mu wasu wa kullu mamnu'in fa huwa hijr duk wani abin da aka hana to ya zama hijr hmm. asalin hijr a cikin larabci shine abin da aka kare ko aka sha makanci wa minhu hijrun mahjurun daga cikin wannan akwai hijrun mahjurun wa shamaki abin sha makancewa wal hijru kullu bana'in sannan hijir kuma wato bayan wancan ma'ana da muka ce kullu mamnu'i fa huwa hijir duk wani abin da aka hana ko abin da aka kare aka sha makance shi ya zama hijir an gane to sannan kuma wani ma'ana na hijir kullu bina'in banaisahu duk wani gini da ka gina ana kiran shi hijir duk wani gini da ka gina sunan shi hijir wa ma hajarta alayhi min al-ard da kuma abin da ka kewaye shi na kasa ka sa duwatsu ka kewaye shi ya zama hijir kaga wannan masallaci shi ma ya zama hijir a tunda an kewaye shi da duwatsu an kewaye shi da bulo wa minhu summi haqimul eh, bait hijrun shi yasa aka kira hadim na dakin Ka'aba hadim din nan aka kira shi hijir ka annahu mushtaqun min mahtum Kama an an kamar an kirkiro shi ne daga kalmar mahdum abin sha makancewa misalu qatil min maqtul misalin qatil daga maqtul wa yuqalu lil unsa min al khayl al hijr ana kiran mace na doki doki mace dawaki mata ana kiran su hijrun hijr wa yuqalu lil ana kiran hankali shi ma hijr ana kiran hankali hija wa amma hajarul yamama amma hajarul yamama shi masauki ne hajar na yamama masauki ne wannan حدثنا الهميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال an karbo daga Abdullahi bin Zam'a Allah ya kara masa ya dace salitun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam naji annabi sallallahu alaihi wa sallam wa zakara allazi aqara naqa manzon Allah ya ambaci wannan wanda ya soke taguwa ala in tadaba laha rajulun su izzin yace wani mutum ya kuwa wani mutum wani mutum ma abocin izza wa mana ata da kariya ya yi kuwa daga cikin mutanensa ka abi zam'a kamar abi zam'a an gane yanzu kamar yadda ka san abi zam'a a cikin kafirai to shi ma a wannan mutumin shi ya yi kuwa ya kira mutane cewa wannan taguwa wannan taguwa tana shanye mana ruwa da can kafin zuwa wannan taguwa muna zuwa cikin rafi mu ɗibi ruwa duk sanda mun ga dama amma yanzu sai gashi wai akan dabba an zo an sa mana shamaki an ce wannan dabba za ka sha ruwa yau mu kuma gobe sai mu sha in za ka sha ruwa kada wani ya kusanci wannan rafin duk wanda ya kusanci wannan rafin ya yi laifi to gaskiya ba za mu ci gaba da yin haƙuri ba saboda me ya faru mutanen ainihin ah, abin mutanen shi abin a mutanen a ah, samud a mutanen annabi salih hmm. wato sun zo suka ce ma annabi salih ka daɗe kana mana wa'azi akan tauhidi kana cewa wai a bauta ma Allah shi kadai ayi kaza ayi kaza to mu muna son yanzu mu tambaye ka in dai ka tabbata kana kan gaskiya to ka nuna mana wani alama muna son mu ga wata aya daga Allah wanda zai nuna kana kan gaskiya yace shin kun yarda idan na kawo muku wannan aya za ku yi imani kuma idan kuka karyata ayan Allah zai halakar da ku yace sun yarda kun yarda in har na kawo muku wannan aya za ku yarda in kun karyata kuma Allah ya halakar da ku yace sun yarda a lokacin nan sai ya ce musu to me kuke so kace in ka tabbata annabin Allah suka nuna irin ƙaton dutsen nan suka nuna dutsen ce muna so rakumi muna son wannan dutse ya fashe a samu rakuma ta fito daga ciki yake shi ke na eh in ku ta fa Allah zai halaka da kuka ce ba matsala a lokacin nan sai annabin Allah ya roƙi Allah sai Allah subhanahu wata'ala sai yayi alƙawarin haka din annabi salih ya tara mutanen garin ya ce su zo Allah ta'ala zai nuna musu aya suka zo suka taru da suka taru sai ga wannan ƙasar dutse ya fashe da dutse ya fashe sai ga kuma ta fito daga cikin dutse to sai ce musu a ita musu hazihi na qasullah kuma aya ta ta'kul bi adillah yace wala tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum bi azabun Ya yace hazihi na tatullah wannan tabuwan Allah ce lakum aya tana matsayin aya ne a gare ku ta akul fi ardillah ku barta ta ci daga cikin kasar Allah kada ku shafe ta da wani cuta in ba haka ba to azaba mai radadi zai kama ku saboda haka wannan taguwa za ta sha ruwa kwana daya kuma ku sha ruwa kwana daya kada wanda ya kuskura ya zo sha ruwa lokacin da suke shan ruwa in kun yi haka Allah zai halaka da ku to shi ne fa aka ci gaba da yin haka din ranan farko nata washe gari nasu haka aka ta yi to shi ne fasika kasa yin hakuri yaya za a yi a ce dabba kawai dabba a ba ta rana ɗaya amma mutanen garin su ma a ba su rana ɗaya su gaskiya suna ganin abin akwai nau'in wulaƙanci su ba su yadda ba to shi ne suka yi mitin suka ce gaskiya bai dace mu ci gaba da yarda da wannan ba to yanzu menene abin yi suka ce abin yi kawai shine mu je kawai mu kashe wannan taguwan kawai don mu huta na ba san gani to yanzu ya za a yi shine kawai sai wani bawan Allah sai taso ya ce shi zai jagoranci kashe wannan taguwa din a bishi shi ne aka bishi ya ɗauki makami ya zo wannan taguwa tana cikin yawon yawonta kawai suka yi mata atari atari tana zuwa kawai suka ya soka mata mashi nan take suka kai ta lahira an gano wannan ko kazzabat samudu bi dagwaha izin ba aka ashqaha mm. samudawa sun karyata saboda dagawansu lokacin da wanda ya fi su tabewa wanda ya fi tabewa daga cikin ya zabura ya ce ni zan dauki mataki akan wannan taguwa ku biyo ni faƙala lahum rasulullahi na ƙasa layi wa suka ya shi kuma annabin Allah salih ya ce musu taguwan Allah ne ba izaru na kasalla ku yi taka tsantsan da taguwan Allah da kuma ainihin ruwan da take sha ku yi taka tsantsan da shayarwar ta din nan kada ku taɓa ta fa kazzabu fa qaruha suka karya tashi suka soke wannan dabba din fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha sai ubangiji ya darkake su saboda zunubinsu ko fa sawaha sai Allah ya daidaita azaban Allah bai ware ba dukkan mutanen garin kafirai Allah ya musu azaba ne bai daya kuma wala ya khafu uqbaha Allah baya jin tsoron sakamakon me zai biyo baya Allah ya halakar da su baya tunanin me zai biyo baya bayan ya halakar da su tunda wane ne ya sai tunki Allah to shine annabi ke magana a nan wajen cewa wani mutum ma'abucin izza da kariya yana da security sai yayye kuwa cikin mutanensa kamar abi zama na'am حدثنا محمد بن مسكين بن مسكين أبو الحسن حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك لله من الله صلى الله عليه وسلم lokacin da ya sauka wurin nan da ake kira hijir shine wurin mutanen wa wurin mutanen ainihin salih ko hmm. wurin samudawa a garin tabo eh lokacin da manzo Allah ya sauka hijir din nan wato garin samudawa wurin da aka halakar da su wato manzo Allah ya sauka a wannan lokacin yakin tabuka amarahum Allah ya shrabu min bi'riha sai ya umurce su ya umurce sahabbansa kada su sha daga cikin rijiyarta rijiyar mutanen hijir kasa sha wala yastaqu ha. sannan kuma kada su kada su nemi kada su nemi shayar da dabbobin su daga cikin ta fa qalu an gane kasu kasu nemi shayar da dabbobi ko kuma su nemi ɗiban ruwa da za su sha nan gaba sai suka ce da ajjana min ha. ka ce kar min ha. ya rasulullah da shi mun kwaba gari daga daga ruwan mun ɗibi ruwan wannan rijiya mun kwaba gari da shi wastaqaina sannan kuma wato mun ɗibi ruwan da za mu shayar da kawukanmu da mu shayar da dabbobinmu daga shi na'am fa amarahum an yatrahu zalika al'ajin sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurce su su zubar da wannan garin wannan garin da suka dama da wannan ruwa yace a zubar da shi wa yuriku zalika ma. kuma wato su zubar da wannan ruwa din wa yurwa an sabra bin ma'bad an gane an ruwaito daga sabra bin ma'abad wa abi shams annan nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ilqa'i ta'am manzo sallallahu alaihi ya yi umarni a jefar da wannan abinci da aka dafa da wannan ruwa din wa qala abu dharr abu dharr ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi man yatadana bi ma'i in mutumin da ya kwaba gari da ruwan ya zubar da shi an gane wato a ruwan mutanen hijir da Allah ya halakar din nan to rijiyansu manzo Allah ya hana sahabbai su sha ko su kwaba ruwa su kwaba da su kwaba ne gari da shi na'am حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا أنس بن إياد عن عن عبيد الله النافي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره للي عبد الله بن عمر الله يتعرى مصر يدعى يا باس الأباري أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض سمود الهجرة يا باس الأباري شو للي بتاني سن سوكا تارد منزول صلى الله عليه وسلم ƙasar samudawa ƙasar samudawa sunan shi hijir Wasu wastaqaw min bi'riha sai suka nemi shayarwa daga cikin wannan rijiya kuma suka janyo ruwan da za su sha daga rijiyanta wa ta janubihi kuma suka kwaba ainihin gari da shi fa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuhariqu mastaqaw an yuriqu na'am an yuriqu mastaqaw min abariha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su su zubar da abin da suka ɗebo domin shayarwa daga rijiyarta wannan ruwan da suka ɗiba domin sha su zubar da shi wa an yalifu ibla ibla al'ajil kuma su ciyar da raƙumma wannan garin wannan gari da aka kwaba da wannan ruwa su kasu sha amma babu laifi su ciyar da dabbobinsu wa amarahum an yasqau an yasqu min al-biri allati kanat taridu an-naqa ya umurce su an ku. cewa su ɗibo ruwa su ɗibo ruwan da za su sha daga rijiya allati kanat taridu hannata rijiyar da wannan taguwa take gangarawa don ta sha ruwa a wajen wannan rijiyar da taguwa take gangarawa don ta sha ruwa to ya ba su dama su ɗibi wannan ruwa su yi amfani da shi su sha su dafa abinci su yi abin da za su yi da shi tabu abu usama annafe usama ya bi shi akan wannan daga nafe حدثنا محمد أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر لله منظور صلى الله عليه وسلم لك شد يوجه كرين هجر على لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم يكي كرف شقاء مسوكي نوع أنن دسك ذلك شكاو كنسو إلا أن تكونوا باكين سيدف كسان شيء ما سكوكا in kun shiga garuruwa na mutanen da aka halakar da su wa'inda suka zalunci kawo kansu da kafirci da sabon Allah har aka halakar da su in kun shiga wa'annan garuruwa za ku wuce ko ku shiga face ku kasance masu kuka an yusibakum ma asabahu don tsoron kada abin da ya same su ya same ku ثم تكنى بردائه sannan sai manzan Allah ya dulluba da mayafinsa wa huwa ala ar alhali yana kan abin hawa A an ya lulluɓa. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا أبي سميت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم kada ku shiga masaukai na wayannan suka zalunci baki face ku kasance masu kuka in ku shiga wajen to ku rinka kuka an yusibakum mislu ma asabahum

kamar a ba shi da haka ne shi dan adam mai karancin imani da kaddara ne yake raki amma shi manzo Allah abin da yake mana bi hakuri akan zaluncin su in shugabanni suka zalunce mu mu nemi mu a wajen Allah ba a ce mai taraki muna daga murya muna faɗin aibin su ba an gani yin wannan raki din da faɗin aibin su akwai karancin imani da kaddara da kuma karancin imani da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuskure ne ba ta shi dai shi ne shi mai rauni ne yana da raki amma akwai mutumin da musiba zai same shi da yawa ba sai ya gaya wa kowa ba sai ya gaya wa Allah Allah ne kaɗai zai iya kwarage mai wannan musiba ɗin ko da ya yi wannan zaken-zaken, zaken-zaken ba zai kwato mai hakkin shi ba daga shugaba ɗin ashe me ya kamata yi ya yi biyayya ga Allah sai Allah ta'ala ya bi mai hakkin sa inda bai yi tsammani ba eh na'am eh masu a shi eh. ah, manzo Allah ya gaya mana ne a wancan lokacin ga siffofin gane su su kawari na wannan zamanin alaman gane su shine yin aski so in ya zama to akwai wasu yan bid'a da suke da wata siffa wanda suka mayar da shi siffan su to sai ku saba musu kuna da wannan ko da za su zo su shahara kowa daga cikin su ya zawo yana yin ƙwaryen molo shine alaman gane mabiyansu sai mu tara gashi sun kuma suka zo suna tara gashi sosai da sosai sai mu aski saboda su kawari na zamanin na zamanin magabatanmu sun sa wani alama wanda za su iya gane mabiyansu saboda haka a wannan zamanin su masu wannan fikira din na kawari su kuma tara gashi suke yi saboda ba sa son a kira sa kawari sai su cika gashi to kaga in ya zama to suna da wani alama na gane su to ya kamata kai ka dan saba musu da ka kuyi daidai da su na fatan gane wannan su su yi buluwi su yan kawari su sun wuce suna son addini kuma mafi yawa daga cikin suna da ikhlasi amma shaidan ya kama su ne wajen karancin addini karancin ilimi babban matsala na khawarij ba su bai wa ilimi muhimmanci ba suna ba da muhimmanci wajen haddace alkur'ani suna ba da muhimmanci wajen sanin fassarar shi amma ba a kan ƙa'ida na fassarar magabata ba to shi ya sanya suka fada cikin kurakurai masu yawa kamar yadda alhassan basari allah ya masa rahama yake cewa al'amilu ala gairi ilmin ka saliki ala gairi sabil al'amilu ala gairi ilmin ma yufsidu aksaru mimma Ya ce mai aiki ba tare da ilimi ba kamar bai tafiya ne ba akan hanya ba al'amilu ala gairi ilmi mai aiki ba akan ilimi ba ma yufsidu aksaru mimma yuslih abin da yake batawa ya fi yawa fiye da abin da yake gyarawa sai ce fadlubul ilma talaban la yadurru bil ibada wa tulubul ibada talaban la yadurru bil ilm Ya ce ku nemi ilimi irin neman da ba zai cutar da ibada ba kada neman ilimi ya hana ku bautan Allah sannan wa tulubul ibada talaban la yadurru bil ilm kuma ku nemi bautan Allah irin neman da ba zai cutar da ilimi ba su khawarij sun nemi ibada sun dage da bauta wanda bautan nan ya cutar da ilimi ba sa karatu amma suna da karatun qur'ani suna kuka ga ga qiyamul ga azumi ga kaza ga kaza to shine hasan al-basri yake cewa fa inna qauman talabul ibada wa tarakul ilm yace lalle wasu mutane sun nemi ibada suka bar ilimi ga bautan Allah ga gemu kaga wannan mutum an ce gemu kasalliya gemun shi cikakke ne kai da kake da awon salafiya ba za ka nuna mai gemu ba ba za ka nuna mai sanya wando ba wandon shi za ka nisu sa ila ma shi ba ma nisu sa ba ne shi wandon wandon daidai yake gina sauran ka danya zama gajeren wando zai nuna maka ya fi ka addini su mutanen talabul ibada wa tarakul ilm sun nemi bautan Allah sai kamar bar ilimi hatta kharaju bi asiyatihim ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam har ya zamanto sun fita da makamansu suka yi ta yaƙan al'umma annabi suka yi ta yaƙan musulmi me cutar da su rashin karatu ya ce lau ɗalabul ilm lam ya dullahum alama fa'alu hmm. da sun nemi ilimi da neman ilimi ba zai kai su ga abin da suka aikata ba baka jagora gaba ɗaya na kawo gyara cikin al'umma a yi karatu kuma a yi karatun nan wajen malaman sunna da suka yi kyakkyawan fahimtar sunna wannan shi ne jagora amma duk mutumin da yake kishin addini ba karatu to abubuwan da zai bata ya fi abin da zai gyara muna ganin samari da yawa suna da awar salafiya amma bannan da suke wa salafiya da sun san shi wallahi ba za su yi ba su a iya tunanin su gyara suke yi amma suna suna rugurgulan salafiya suna kawo bakin jini wanda kowa ba zai yi sha'awar ma salafiyan ba ba kowa ya kawo musu haka ba wato karancin ilimi amma kuma ana son addini hmm. saboda haka mu bai wa karatu muhimmanci shi ne jagora wajen kowane irin gyara da za a yi Allah shi taimake mu su ne wanda aka ce kenan kafin za su ibadan su su ga ibadan kwarin su eh, kaga su khawarij ma annabi ya ce ya hakiru ahadukum salatahu bi amma a salati wa qira'atuhu ma qira'ati Ɗayan ku annabi ya gaya wa sahabbai ɗayan ku zai wulakanta sallar shi ya gana su zai doka ba abin da ma yi Ɗayan ku zai wulakanta karatun qur'ani shi ya gana su khawarij amma kuma yamriquna min ad-din kama yamriqu sahm min al-rabiya an gani suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga daga abin harbashi kuma a wani waje annabi ya kira su sufaha'ul ahlam saul afnan eh. masu kokolwa na wawaye sannan ko masu ƙananan shekaru ba su da shekaru an gane irin mutanen nan wanda ba su da tajriba na rayuwa ga ƙananan shekaru ga kuma baya tunani kwakwalwan kawai irin kwakwalwan da ke aidin nan ne kwakwalwa baya tunani mai zurfi na addini wannan shine manzo Allah ya tsanta mana shi kuma yace na min khairi qawlin qawlin qawlin bariya suna faɗin magana na magana magana fiyayyen magana na na talikai shine suna faɗin magana kawo magana manzo Allah amma kuma la yujawizu hanajirum baya wuce nan sun karanta hadisi hadisi yayi gaba sun yamma an gani Allah shi taimake mu to insha Allah an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba ga ƴan uwa nan za su zaga da bokiti kamar yadda aka saba saboda aka taimaka fi sabilillah na'am Thank you.

kawo irin wannan ni abu kai kiran da shi da awar ba ne yake ba an